DW himma dai matasa. Shin kun taɓa zaunawa kuka tattauna da irin mutanen da ke zanen barkwanci? Kada ku damu, DW ta samo muku wani matashi da zai ba mu labarin sa a wannan fage. Muna ɗauke da labarin wata matashiya da ta dukufa yaƙi da jahilci duk da irin ƙalubalen da take fuskanta. Akwai ma wata matashiya a jihar Kaduna, Najeriya wacce ta ceto aure kusan dubu ɗaya da ɗari 1,400 daga rugujewa. Sai ku biyo mu domin jin cikakken shirin. Jama'a barkamu da sake haduwa da ku a cikin shirin himma dai matasa da ke kawo muku labarin wasu daga cikin miliyoyin matasan Afirka da ke faɗi tashin neman halaliya ta hanyar sana'o'i da kuma ƙere-ƙere. Zaharuddin Umar Dutsen kore ne jagoran shirin a wannan makon. Za mu fara shirin daga jihar Kaduna, inda wata matashiya ta fice wurin sulhunta ma'aurata da kan fuskanci matsaloli a gidajen aurensu. Wakilinmu na Kaduna a Najeriya Ibrahima Yakubu ya ce zuwa yanzu matashiyar ta ceto magidanta dubu ɗaya da ɗari hudu daga rugujewa aurensu. Gashi kuma zai kawo mana labarinta. Tunan dai ɗaya daga cikin irin wuraren sulhunta ma'aurata kenan da wata matashiyar Kaduna ƙwararriya a harkar warware rikici tsakanin ma'aurata ta buɗe wato malama Khadija Sa'ad shugaban ƙungiyar babban mace counseling service. Na farko dai wannan guidance and counseling abin da na karanta kenan a makaranta to kuma da na dawo gida sai na fahimci cewa community dina musamman Hausa Fulani suna da matsala akan abin da ya shafi aure idan an je yau crisis gobe ka ji an raba aure to da na yi research sai na gane cewa abin da yake ƙara haddasa wannan ba a ma san menene auren ba wani wanda ya kamata a ce an bada ilimin auren kafin a yi shi yanda idan an yi zai zo da sauki saboda a wurin koyarwan an gaya maka cewa zaka iya fuskantar matsala kaza idan irin kaza ya zo ga yanda ka yi to sai ya kasance an samu sauki ba kowane karamin rigima sai a raba aure ba ko a yi ta yawo zuwa kotuna da sauransu babu shakka dai daga cikin nasarorin da ta samu tun lokacin da ta fara wannan aiki sun hada da ragewa mace-macen aure da kuma rage fito na fito da ake samu tsakanin mai gida da uwar gidansa na farko ba a cika ma samun rigiman ba saboda ko da rigiman zai taso dama a wurin koyar da muka yi musu suna dama tunani cewa zai iya kasancewa kuma an gaya musu ta yadda za su iya warwarewa ba ma sai sun je sun ga kowa ba sannan na biyu waɗanda nasu a matsalan ya wuce karfinsu ba sai sun je sun faɗa ma iyayensu ba domin mafi yawancin iyaye suna taimakawa wurin mutuwan aure wani daga an kawo kara abin da ba wani abu ba sai kaga iyaye sun yi fushi sun nuna cewa kawai a raba aure bayan su ma'aurata suna nan suna son junansu kuma za su iya sasantawa. Malam Usman Muhammad yabawa ne ya yi bisa ga ayyukan da ya ga tana gudanarwa. To wannan rawan da take takawa cewa gaskiya al'amari ne babba saboda na farko mu a al'umma gaba ɗaya muna sa ran duk wanda yake kwatanta irin wannan abun zai samu dacewa ga wurin Allah ba ma wai su mutane kawai su so shi ba. Burin ta dai shine na ganin an rage mace-macen aure wanda ke jefa rayuwar ƙananan yara da zaura cikin wani yanayi. Ibrahim Yakubu, sashin Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya. To Ibrahima kada kai nisa za mu sake dawa gare ka, amma yanzu za mu je jihar Katsina a Najeriya dai, inda wata matashiya a can ta jajirce wurin ganin ta samar da ilimin boko ga matan aure a wani ƙauye da ke jihar, duk da cewa babu tartibin matsugunni na koyo da koyarwa. Wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba shine ya ga wannan matashiya ga kuma labarinta. nan irin yadda matashiyar aisha dalhatu ke koyar da matan karatun kenan a ƙauyen sabon garin alhaji yahuza da ke jihar katsina kuma tana koyar da matan a cikin gidan mijinta inda aka kafa mata allo jikin bango matashiyar ta shaida ma dw cewar burinta shine ta gama ce ta samu ilimi kasancewar da dama mata in suka je koda asibiti za ki ga mace bata ainihin iya rubuta sunanta ba sannan a cikin gida mace wani abu tsakaninta da mijinta za ta dan tura mai sako ko wani abu ya je wurin aiki ka isa lafiya da sauransu ko kuma yaranta idan ya sayi littafi makaranta sai ya je malamai su ainihin ansa su rubuta mai ba daɗi ya kamata a ce idan mahaifinsa ya siyo littattafai ke za ki ansa ki rubuta mai suna dan assignment wasu abubuwa idan ya tambaye ki za ki iya dan rubutawa akalla to wannan ne ya sanya matashiyar da ke koyar da 'yan uwanta mata yaƙi da jahilci ta ce burinta ya cika saboda matan sun fahimci abin da take koyar da su wasu da dama daga cikinsu sun san idan suka je ainihin awo ka san sunanka ainihin littafinka ka san sunanka sannan za ka ɗauki littafinka ma ka rubuta abcd ga yaron ka ya iya rubutu ba wai sai ya je makaranta ne za su ainihin ɗora mai tubali ba sai dai wannan matashiya aisha ta ce babban ƙalubalensu shine matsugunnin yin karatun in so samu ne suna da bukatar inda za su tsugunna su karatu da kayan aiki mamadin su rika karatun a gidan mijinta muna buƙatar gudunmuwa musamman makaranta kayan aiki saboda bayan karatun da muke yi na mata ka gani muna yi da yara tun da safe mukan fara wani lokacin bakwai da rabi takwas mukan fara na yaran mu tashi karfe goma din nan mu dasa na ainihin mata daga cikin sama da mata ɗari biyu da matashiyar ta koyar ga wasu daga cikin su sunana ummi aminu mun iya rubutu kuma mun san aka ta abin da za mu rubuta mu ya'yan in za mu aike su haka sunana Zainab Hamza kamar za mu aike shi shago siyayya da yawa haka ba zai iya faɗa ba za ka iya rubuta masa ka ce a baka kaza abin da ya kaza. Yusuf Ibrahim Jirgaba DW Hausa daga Katsina a Najeriya. Yanzu sai mu koma jihar Kaduna a Najeriya inda wani matashi ya ƙware kuma ya fice wurin zanen barkwanci da ke taimakawa wurin isar da muhimman saƙonni ta hanyar nishaɗi. Ibrahima Yakubu wakilin DW a Kaduna ya sake dawa da labarin wannan matashi. To sunan wannan matashi dai mai sana'ar zanen barkwanci Mustapha Bulama ba wai kawai zane-zane da mutum zai yi kawai ya saka a ɗaki ko wani abin nan ba ina son ba da labari ina son irin abubuwa na koyarwa na ilimi da sauransu gaskiya zanen barkwanci ba wai abu ne wanda na zauna na ce musamman barin koya in je in yi ba kawai abu ne wanda ya faɗo kuma daga ma baya bayan rayuwa na ne ma na samu na aiki na fara aiki da wani jarida a Desert Herald to suka ce suna so in dinga musu zanen barkwanci to sai da na fara zanen barkwanci ne sai na gane cewa a'a to ai wannan abu wani abu ne muhimmi wanda za ka iya isar da sakonni sosai don mutane suna son abu na barkwanci suna son abu na nishaɗi. A cewarsa dai akwai nasarori masu ɗimbin yawa da ya samu waɗanda suka haɗa da kawo sauyi a harkan jarida wajen zane-zane da kuma fargar da kamfanonin buga jarida bisa ga fa'idar zanen barkwanci. Mahukunta suna gani kuma sukan yi magana ma akan abubuwa so kamar akwai wani matsala ko wani abu kayi zanen barkwanci akai wani abin nan zai gani ya ce a ah, kaza kaza ka sai a tashi a ɗauki mataki duk da irin ɗumbin nasarorin da ya samu har yau dai akwai manyan ƙalubalen da yake cin karo da su a wani lokaci za ka yi a zanen barkwanci bai ma wani daɗi ba wani bai ma wani abun nan to irin da ina abubuwan Muhammad Yaba wani ɗan jarida ne da ke jin daɗin sa a duk lokacin da ya ga irin wannan zane a cikin jarida yana taimakawa matuƙa wajen isar da wasu bayanai wanda kila ba kasan ba in ka duba zaka ga ba kowa bane kila yake da ma lokacin da zai karanta jarida amma da ya ga wannan abun wani wani ma kawai zanen kai zai gani amma ya san me ake nufi da wannan sannan kuma idan Allah Allah ya sa ya kasance cewa shi mutumin eh, shi mai karatun ya iya karatu dan rubutu ne kadan suke badawa saƙon amma sai ka ga ya isar. Burinsa dai ita ce na horar da 'yan jarida wannan harka sakamakon karancin yadda ake fuskantar masu hikima wajen zanen barkwanci a yawancin jaridun arewacin Najeriya. Ina kira ga duk wani wanda ke da irin wannan baiwan to kada ya ɗauka ko cewa abu na babban abu ne Allah ya bashi kuma in ya ɗauka zai iya sarrafa shi yanda zai iya kawo canji ya kawo gyara rayuwar mutane da dai sauransu. Ibrahima yakubu sashin Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya. To akwai bidiyon yadda Mustapha Bulama matashi mai zanen barkwanci a Kaduna ke gudanar da ayyukan sa a shafinmu na Facebook da kuma shafinmu na intanet dw.com/hausa. Sai ku garziya domin gani da idanunku. To jama'a da haka muka zo ga ƙarshen shirin na wannan makon a madadin wakilinmu Ibrahima Yakubu a Kaduna da Yusuf Ibrahim Jargaba Katsina duk a Najeriya. Ni ne Zaharaddin Umar Dutsen Kura ke muku fatan alheri daga nan Jamus.